بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا متى عشرين لبير في وطن المحرم na sabuwar shekara 1448 daidai da goma watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida shi shine darasi na ɗari da sittin da biyar a cikin sunan tirmidhi na imamu abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi rahimahullahu ta'ala ana karatu a cikin kitabu na shida kitabul jana'izi ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam matattarar bayanai game da abin da ya shafi harkar jana'iza da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu na 64 kenan babu ma za'a fi sana'il hasani alal mayyiti babin irin abin da ya zo na hadisai da fatoyin malamai hissana sana'il hasani game da kyakkyawan yabo alal mayyiti ga mamaci wato al'ada ce duk wanda ya mutu aka yi yabo a gare shi ko kyakkyawa ko mummuna bisa da haushe ke cewa kada Allah ya kawo ranar yabo wannan kuma yana nuna duk abin da mutum aka san shi da shi ya shahara da shi na lalata ko kyakkyawan aiki da shi za a faɗa sai da ya sami kyakkyawan yabo menene hukunci ko me aka sami na hadisi kamar yadda in ya sami mummunan zato ko mummunan shaida ya domin ne zai kasance الله تعالى يبارك بنا حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس يسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازته an shuɗe an wuce an zo wucewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin da wata gawa fa asmau alaiha khaira sai suka yi kyakkyawan yabo gare ta su mutane waye ya mutu wani ne wani Allahu akbar mutumin kirki bawan Allah mai kaza mai kaza mai kiyaye sallah mai yawan kaza aka yi tafadin alkhairi a gare shi sai wani dangin alkhairi da aka fi shi da shi ake faɗa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي أي تا ثم قال أمن يتمسى النبي يسي أنتم شهداء الله في الأرض أيكو ما سوار من مجنزني كو متعني وانشي كوني شهدين الله أبن كسر كوني شهداء الله في الأرض da ya sa suka zama shaidun mutane ko shaidun Allah abin ƙasa ko da mutane da za su faɗi sharri ba ya abin da suka sani shi za su faɗa abin da kake aikatawa shi za a faɗa wannan kuma yana nuna cewa kowane ɗan adam mutane suna da sa ido a kai shi sun san sirri a kansa halayenka a su suke sai da haka dole wannan rana ku kenan wannan kalubale ne a gare mu baki ɗaya mu yi ƙoƙarin aikata ayyuka na gari wanda duniya za ta shaide mu a kai mu yi yaƙi da mugayen ayyuka wanda za a yi mana mummunan yabo a kansa ko mummunan gari Kala, قال وفي الباب عن عمر وسعد بن عجرة وأبي هريرة a irin wannan baji da ake tattaunawa من ذلك كاوي مبوك حديث ما دور ذا أمر شما كتن كتنين وكما كعب ابن عزرة بأبو هريرة الله تعالى يكاره بأذره قال أبو إيسا كرمزية حديث أنس حديث أنس لما حديث حسن فسيح حديث من الدرجة الحسن أظن على ميت kuma mai darajar sahihi ko dai wata hanyar hakan ko ta hanyar sahihi ko kuma ya zo ana shakku hasanin au sahihin kamar da muka sha faɗa. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال ومن منا لم يكتب حدثنا أبو داود الطوالسي الإمام أبو داود الطوالسي وندسونا سديد سونا ينسان أبو داود سليمان ابن الأسحف السجستاني وأن الطوالسي الفارسي بك سونا سليبا بن أبو داود الطوالسي حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريده عن أبي الأسود الدولي قال أبو الأسود يسي قدمت المدينة ما زي مدينة ما ذات مدينة أكن في قدم ألغى اللارسي عند جنيسة يسي قدم يا زود جنيسة كنا وجلست إلى عمر ابن الخطاب ونجي نزلنا رجل سيدنا عمر dai ila ta ka da ma'amar tare wato ni je ni zauna kusa tare da sai na umar famarro bi zafin. sai suka zo wucewa da wata gawa su masu kaiwa ga wato waɗanda za su je su kai wata gawa makabarta Ta fa asnau ha khaira sai mutane suka kama ya yabo kyakkyawa a gare ta a kala umar sai sai na umar yake wajaba kawai waje ba. Ya kuma ce ne a mara, Abdullahi ya ajiye ne ya ya ce wa sai da nan Umar, wa ma waje ba, ne ya waje ba, ne ce ce ta waje ba, kala a kulu kana kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina taɓa, ko na a can kacin abin faɗa ne. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيات شيء ما من مسلم بعض من مسلم يشهد له ثلاثة وند وسمتي أنا مثل مثل الشرك فذاتي مثل تشاوى وشودة إلا وجبت له الجنة فاتي الجنة تيكا ثبتت ريشي شنو معنى وجبت قال كنا وثمان in ka ce ko da mutum biyu ne wa annabi ya ce a lokacin ko umar ya ce ko ni ka ce ko ce mutum biyu kala umar ya ce wa lam nasal rasul sallallahu alaihi wasallam an wahidi da mu annabi tambaya game da to in mutum ɗaya ne fa da muka ce ko da mutum biyu ne yake wasu na ne ko da mutum yake ko da mutum ba قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان مكتبتني في ظالم ابن عمرو ابن سفيان ذاك يمشي magana dangane da abin da ya shafi yabo bayan mutuwa domin ko da mummunan kalmomi aka faɗa duk da cewa ana cewa in mutum ya mutu in musulmi ne a shiru ba zafin sa kai ba zafi shi ne annabi hana la ta subbul amwata kar ku zajinin a innahum kad afdau ila ma qaddam amma faɗin albarkacin baki idan mutum ya mutu wannan kan akwai saka hana mutane ba. Kada haka bane, ballantana kuma ya mutu da cika ya mutu ne a inda bai dace ba. Mutane za su shirya ji faɗa? Dole za su faɗa. Waye gani, inna Allah la yuzlimu minka shay'an walakin الناس أنفسهم يظلمون mutane sai suke cutar kansu wani abin da ya dace da ba ke ba shi kuma Allah zai ya ɗaukar ranka a kowane irin yanayi Allah ta'ala ya dace da Allah kuma ya sa mu a man babu abin da ya zo na hadisai da fatoyin malamai game da lada na wanda ya gabatar da yaro ɗaya ƙaddama waladan me yana na ƙaddama waladan ai su yi wuce lahu waladan cikin ƴaƴansa sai wani ya rasu ya ce ƙaddama waladan biyu suka rasu a ƙaddama waladai uku ne ƙaddama salasata auladi har abin da Allah ta'ala yi to idan wanda ya roƙo ya rasa cikin ƴaƴan shi ma kawai wani lada mutum zai samu ara da sanatu sai ba an maliki bin anasin hawara sanat wa haddasana al-ansari قال حدثنا ماء قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام الترمذي أتى من حديث لجمال من قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الكوفي الماجري إمام مالك أنا تك من حديث هذا من مالك كنا رواه جريش كم عند ابن ماجه أن يعني بيتي تواد قتيبة أنا زمن كمر بيكرت أهل مشبا نعم النسائي أنا تحدثنا قتيبة بن سعيد haka bukhari haka muslim duk suna ruwa da gare shi sannan galiban daga imam malik yana da nuska samuwa ɗa da ya karanta a gurin imam malik ibn anas sannan ya samu daga al'ansariyo al'ansariyo shi kuma ya karɓo daga ma'an ma'an kuma almajiri imam malik ne ma'an ma'anun kana haddasa na malik ibn anas dama da kuma yana riwaya daga ibn shahab zuhri ko tunafi'u da dai sauran malaman shi da makamantan su irin su wato yahya ibn sa'id al-ansari da su ainihin wato abu tamima abu wato duka yana riwaya daga gare shi daga ibn shahab zuhri zuhri kuma daga malaman nan mafi yawanci guda goma بيان فقهاء السبعة ده سالم سالم تنجرنا تسعين عبد الله بن عمر لكن يتم الله ولو كثيرة كسحبين إذن تؤنس لكو قنان تهبيد السبب الدنيا الإمام ابن شهاد الزهري آه، سيد أبو آه، سعيد سعيد بن المسيب الماجد أبو خريان آه yana yana auren abi wato yar abu huraira cikin sani a magana abu huraira ya yi aure wannan tabbataccen abu ne sunan matarsa gaziya ko guzayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya mutu li ahadin min al-muslimina thalathatun min al-walad mutum uku min al-walad na yara ba ya da la'i su mutu na wani shine la ya mutu li ahadin min al-muslimin da zai taɓa yiwa wani daga cikin musulmi ‘ya'yansa uku su mutu ba, ƙasa masa hunnar, ba ce wuta ta taɓa shi. Kana da yara uku sun mutu a rayuwarka, kuma wuta ta shafe ka, in la ta hillatar ƙasa. Ko dai ka wutar hana rantsuwa, ka san wutar hana rantsuwa, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قوة سيادتك الفرائي قوتنت درجوجنت ينا شافر متعنسات ومن تكريت خلة القسم وتودتك حلت وتحرنت ود الله ba wani daga cikin kuwa in minkum shi ne wani arne jahili wai shi mamman mamman wai ya gano wata aya wai wai ai duk musulmi na ɗan mutane wai Allah ma ya ce wa in yi kun illa wariduha kaje shi zai koya musulmi karanta Qur'ani kuma ayoyin ma zai iya karanta su ba أحلة القصر قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وأتبع بن عبد وأم السبيل وجابر وأنس وأبو ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي بأبو ثعلبة الخشني هذا بيجي كان حديث فكسين أربعون حديث وابن عباس وأقبة بن عامر وأبو سعيد وقرة بن إياس المزني ومن هنا منا نطق زرتي إلى من تنزي yace duk waɗannan sahabbai sun rawaito irin wannan magana ɗin kuma kamar da na sha faɗa kana so ka waɗannan hadisai ka samu tuhfatul ahwaz sharhu jami'u tirmidhi na al-mubarak ushuri amma aridatul ahwazi sharhu jami'u tirmidhi da ainihin wato na wato al-qadi abubakar ibn al-arabi amma musamman tuhfatul ahwazi duk sai ya yi maka research da binciken ta hadisan da ya sani din nan sai kokari ya kawo maka inda ya san shi ya sami shi sannan in ya inganta zai gaya ma in bai inganta ba zai gaya maka shi nan turmudi ya ba ka assignment ne shi kuma almubarak suri ya ba ka ya ya ya yi assignment din da kan kana so ka ga assignment din ka samu wannan littafi malaman kenan Allah ya sa muku da alkhairi قال ترمذي يسوع وابو ثعلبه وان ابو ثعلبه الهجري yana da hadisi tsaya ɗaya tilo daga annabi sallallahu alaihi wasallam iya hadal hadis shi ne wannan hadisin tsaya ɗaya ibn hazmi abu muhammad shi ma yana da littafi da yayi akan sahabbai duk irin abin da kika rawaita mai hadisi ɗaya mai hadisi biyu mai dubu biyar mai dubu biyu mai dubu uku mai dubu ɗaya da ɗari biyar duk sai da ya kawo walai sahiya na kushen ba su ne wancan abin sa alaba alkushen ba ala bi isa hadisa abu huraira hadisan hasanun sahihun قال وحدثنا نصر بن علي الدهبلي قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا الاوام بن حوشب عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسكين عن عبد الله بدا ابو عبيده عن عبد الله بن مسعود shi ne kuma ya karɓo daga baban nan shi abdullahi dan mas'ud qala ibn mas'ud abu abdurrahman yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man qaddama salata duk wanda ya gabatar da mutum uku suka riga shi mutuwa ɗayan shi lam yablugh al-hulum ba su isa kai ya shekarun da na gaba shekarun farki? كانوا له شسما حسينا من النار بعض جنه النش بادلا كتنجا كاريا حسينا ميكاري شده جوتا كيني شسما حسينا من النار بعض جنه هنا فاتن من النار قال الذي يم أولا كانت زي دنجك أولا با أنا لك ثلاثة من الولد زي ما لك من أخر هذا لا su قال أبو ذر أبو ذر جند ابن جنادة يكي قدمت سمين لكم أنا قباتت في سرس معناه كما جباوش يسي ما قلنا فيه ما قال كيف والسمين يسي هرما غدادين ونجي يسي بغدادين وقال أبي بن كعب سيد القراء فألرم جنجران سكن صحابي سيد القراء أبي بن كعب يتقدمت واحدا منكم ما ضمن أه. قال تنسوا واحدة هو بذاتهم ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى sai ta hakan na faruwa ne yayin da ɗan mutum ya haƙuri a lokacin bugun musibar ta farko ta buge shi aka ce ɗanka wani yaro ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi ihtisabi a gurin Allah ya nemi ladan a gurin Allah to dai wannan riwaya wasu ka ce ba ta inganta ba amma dai mun ji a bayan an yi magana ɗayan ba قال أبو إسحاق هذا حديث غريب أبو عبيدة سيانتا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه بسالو جنين دون حديث إذا جبا بانشبا أتو يا مسلمة أتو تم واتو بابان سيا مسلمة وربي كام جنين بابان سا عبد الله بن سعود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد حدثنا عبد ربه بن بارك الحنفي قال سميت جدي كنا جكا كان أبا أمي مهيت مهيتياتا بابا مهيتياتا سماك ابن الوليد الحنفي يحدث لنا باب العباد أنه سمي ابن عباس يا ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتياد من زم الله صلى الله عليه وسلم ينسوا من كان له فرطان هو ليس ده فرط فرط بداية ما فاز عن ذلك شيني مرجعي وندي رجاك متوا أي بمعنى سلف من كان له فرط كان النبي صلى الله عليه وسلم sai ce antum faratuna wa nahnu bil asar antum faratuna ai antum salafuna wasu kuma suna cewa a lokacin an ce faratu wanda ya riga ka mutuwa musamman idan shekarunsa ba su kai ba amma san annabi ya ce da su antum faratuna ko ne marigayenmu wanda kuka riga yin? wani hannun bil asali ne muna hurbi muna baya man kana lahu faratani min ummati wanda yake da faratani yara guda biyu da suka rigaye shi mutuwa daga cikin al'umma kan fa dakhalahu Allahu bihima aljanna Allah zai shiga da shi aljanna bihima a dalilin su wato idan ya haƙuri Allah ya jarbe shi qalat lahu Aisha sai Aisha ta ce man kana lahu faratun min ummatika ومن كان له فرد من أمتك فقوانين جزاء أمرك يشد فرد معنى جنب يشد فرد أي بحث دئيك شنا دي قال سوى من كان له فرد يا موفقة يا موفقة يا كيود أكداتر بإتاء يا كيود إبنجد يسا فجاتي ya wanda wadda Allah ya gatar da ke wa man kana lahu farqu duk wanda dai yake da farqu na rigayi wanda ya riga shi mutuwa cikin ayin shi qala faminka kaman lam yakul lahu farqu min ummatika to wanda ba shi da farqu ah, ba shi da wanda ya gabatar kana annabi ce fa ana farqu ummati ni kuma ni ne farqu ummati lam yusabu bi misli ai ba wata musiba da suka taba samu da ta shafe su bala'in rashina kamar misali na wato ma'ana musulmi ba saba haduwa da musifa a duniya sama da rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isa wata mata ta ce kullum musiba ba a daka jalar كل المصيبة بعدك جلل يا رسول الله أكذو أسعن دائرة بيات أهد أنا بعد لا دار مدس كمي فتي ميكي غارية فتي أي أن تسبع بنت فتي إنا لله وإنا إليه راجعون أن كسر ما وان فتي إنا لله وإنا إليه راجعون نقول جماعة إنا لله وإنا فتي يا من ذا الله aka ce yana nan kalar ta ce kullum musifa ba a da kajalar sun yi wata musifa in dai ba ta ya ka taba zuwa nan Allah da sauƙi eh, da sauƙi in dai ba annaba aka taba suna ganin cewa musifar ba ba ko komai ba wannan na masu imani na gaskiya ke kuma wanda san annabin daga ce suke yi قال أبو إيسى هذا حديث حسن جريد حديث من حسن بيدي تهنى لا لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بارك ومسنش بسيطة وانت مسنش دعك كرا عبد ربه بارك الحنفي وقد روى عنه غير واحد من الأئمة أقول لك بعد ذلك بعد ذلك كما علمون حديثي كبير واحد جريش قال وحدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال أنبأنا عبد ربه ابن بارك وذكر نحوه في أمتك وانت وسماك بن الوليد هو أبو زميل شو كما سماك بن الوليد سنوس أبو زميل الحنفي بعد ما جاء في الشهداء من هو بعد ما جاء من الشهيدين wai kuwa ne shahidai suwaye suka yi shahada ko kuwa ne za a ce sun yi shahada idan ce shahada mutanen da suka mutu kyakkyawar mutuwar da ba za a yi musu tambayar kabari ba ba za a tambaye su marar nan na biyu nabiyuka ba me yasa ana In insha Allah sun sha daidai akwai shahada ta musamman wanda ya mutu a filin yaki ya je ba da ranshi da lokacinsa da guminsa don ya kare addini wani shi ne babban shahidin da duk kusan falalolin ayoyin shahida a kansa take magana sauran mutane kuma sun sami shahada suna gida suna kwance saboda wani sababi idan Allah na so ya karrama su kuma so ya ba su wannan ainihin wato shahada ɗin za mu إمام شهيدك قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحول السند وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الشهداء خمس الشهداء خمس لأن المبتدا والخبر الشهداء مبتدا مرفوع بالذمة لأنه جمع تكفير وكت علامة الرفع الذمة في الاسم المفرد وجمع تخفيف وجمع المؤنث الثالث ودمن جاء علامة الرفع تجوز الذمة الشهداء الشهيد الشهيدات مثال ودينا ضمن تلك علامات الرفع خمس في الخبر الشهداء خمس شهيدين جدا بيرني أنا بعين أنا في سوتش نمبا أنا يا تبي بيرني أكون بيت ستة أكون بيت هذا ما بكر wato bi ma'ana a wata rawa kuma yace khamsun min ash-shuhada ya sake fitar da ma'ana mutane biyar suna daga cikin shahidai wato ba su kenan ba al-maqa'un wal mabtun wal gharq wa sahib al-hadam wa ash-shahid fi sabilillah al-maqa'un ana ismul maf'ul أي الذي مات بالطاؤون سنة المطؤون الذي أصابه الوباء الذي أصابه الطاؤون وجع النوبات في الشيش يا متعددودا النوبة ومن ذلك نجد النوبة النبي يتوى وتلقوا أذابك وتبكير أذابك في تأصل النوبة wata azaba su da ƙirƙishinta da ragowarsa da aka halakar da Bani isra'ila a bisa wasu irin faɗo da wani ɗan ragowar ta da ta rage a duniya idan aka samu irin lokacin damina ɗin lokacin iska to iska takan sharo irin wannan annoba shi sa annabi ya ce kuka ga iska roƙi Allah alkhairi nata ku nemi tsari daga sharrinta takan zo da alkhairi takan zo da sharri kila ta ɗan ɗebo barkashin wannan annoba idan ta zo ta yaɗo a ƙasa ko gari to sai gari ya ɗarke da wannan annoba ko wani ciwo ko wani amai da gudawa ko wani kaza sai mutane a yi ta mutuwa to idan mutum ya yi haƙuri sabiran muhtasiban mutunan gaira farin ya zauna ya haƙuri ya miƙa lamari ga Allah ya ƙi guduwa ya gargare ya ce ma a sadana ko ma a sadana illa ma ka saba Allah lana illa yusibana illa ma ka saba Allah lana ko abin da ya same mu sai abin da Allah ya rubuta ya yi haƙuri ya zauna kuma sai ta same shi Allah sai ya sami ladan shahada يداولون مثل شهادة يعني الطاعون شهادة لكل مسلم حتى أن لا شهادة فوق ذكر المسلم لك كذا مسلم يفجر من دور من من كتاب فيكما إيه دفشي وفيه بعتيك إيه شبوبا فيك زينا أو وجين أو وجنكا كرت شبوب جن صابر جوغره الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التخلقة وأحسنوا wannan shi ne ka'ida su da ta yace almata'un wanda annoba wato ta kashe shi ko almabatun wanda ciwon ciki daga bakan shi kuma ya kashe shi wancan ciwon ciki akwai ciwon koda kun akwai ciwon hanta akwai ciwon ne eh typhoid shi ma a ciki yake to kuma wani ciwon eh Alfa eh, jor shi ne ulcer shi ne wannan jor da ulcer wanda yake miki ne a ciki da kima da akwai ciwon kansa ne hijjo wata illa da take ciki akwai ciwon huhu akwai ciwuka da akwai ma irin su appendix ciwon kafuwa kenan ko to duka dai in suka shafi musulmi cikin sai makure da mishi ya mutu insha Allah ta'ala akwai shahada wal gharik ay al fil bahr wanda ya dilmi a ruwa wanda ya mutu a dalilin shiga ruwa ruwa ya tafi da shi wa sahib al hadan ya wanda jini ya rikito masa ya fado mishi annabi ya ce wa shahidu fi sabilillah da dai wanda ya yi shahada أخذني في سبيل الله قال في الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن أسيك وخالد بن قرفطه وسليمان بن سيف وأبي موسى وعائشة في حديث رجع أنس لصفوان بن أمية قال صفوان بن أمية ما بقى مسلمين غني كان كيف فتحوا ما بقى مسلمين ya zo ya musulunta kafin a kasar maka yana daga cikin mutanen da annabi ya rika kiransa a cikin al'ummi yana tsine musu albarka saboda rashin kyautawa da suka yi Allah ta'ala ya ce kyale ke daina kiran sunayen laisa laka min al'amri shay'an aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kama daga baya gashi ya musulunta ya zama sahabi ya mutu akan musulunci كجابر بن عتيق خالد بن أرفقة سليمان بن كرب أبو موسى عائشة بالسر إن إن حديث قال أبو موسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد بن القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني أبو سنان الشيباني عن أبي سهاك السبيعي وسنة أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي قال أبو إسحاق السبيعي يكفي قال سليمان بن سرد لخالد بن أرفضة سليمان بن سرد يكفي خالد بن أرفضة وكما خالد لسليمان وخالد خالد يكفي وشيوا سليمان بن سرد أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شن وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه وانجد سكنسا cutar cikinsa illar cikinsa ta kashe shi lam yu'azzab fi qadarihi ba za a mishi azaba a kadarinsa ba Ka ji wannan magana daga annabi فقال أهدهما لصاحبه سيدي إذا جسكين سبين نباد أمسا يكي نعم حبت ماذا النبي أفعل كينا لشن تنبير لشن أزاد أكبر شين علام الشهادة فهدي سنة سكة زودة وعطو حتى من سكي ودى سنة أدليل سكي أدليل النفاسي كان شهادة في أجريسة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وكان حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه الرواية شباتا وأن هي الكذبة باب ما جاء في كراهية الكرار من الطاعون باب الجوز جمد باء سمع الغدو وحرام ko karahiya ne guduwa daga annoba da ya sa saboda akwai rashin yadda da hukuncin Allah wannan kuma mutuwa ba a guje mata alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyaahu wai baka gani ga ubangiji waɗanda suka fita daga gidajensu suka gudu wa hum ulufun ulu ay ala dubbai ne ba Allah ya kai jami'in alif wa hum ulufun su dubbai ne ibn kasir ya ce sun ce dubu arba'in wasu ce dubu kaza ke ta bayanin malaman tafsiri hazarar maut wai don tsoron mutuwa don gujewa mutuwa suka fito da ƴaƴansu kwansu da ko an bakarati abin shi suka fito suna zuwa bayan gari ba su je ko ina ba Allah ya ce mutu duk ku mutu ba dai za ta ba to duk ku mutu ka ba dai Allah ya kashe kalma dai aka yi fa qala lakum Allah mutu bayan kwanaki kuma ahyakum sai ce duk ku tashi ya rayar da kuma suka tabbatar sun mutu suka tabbatar da an rayar da abin da kuke bi tsoro in gaskiyar sa ne ina za ku bi ba ku sai mai gida a wajen mutuwa kake kuma ga ta same ka ka mutu an raya ka don a gane cewa ba za ka guje mutuwa ba Khalid bin Walid sallallahu alaihi wasallam shi ba inda bai shiga ba ba ya inda bai shiga ba ba gagarmaya da bai shiga ba yake duk jikina da bayana ba inda za ka ɗora hannunka ba ka ga tsara ko karta ko yanka ko tuka kuma yake galiban duk ta gaba har fuska ko karta ko yanka ko tsara ko tuka sai ka ga tabu ba kundin bala da bai shiga ba ya ce amma Allah bai kaddara zan mutu a filin yaƙi ba wai ni ne galiban mutu a kan shan ta wa ha ana za a mutu a lafiyar shi yace la na na a'yunul jibala duk idanuwan na makorata na su daina bacci ko da ka tsoro baya hana mutuwa duk inda lokaci yayi dole sai an tafi amma in dai lokacin nan bai yi ba wallahi tsayuwan kibiya ake yi da zama ba ba za ka mutu ba ba inda za ka bi sai Allah ya tsare ka sai ya kare ka abin da ake tsoro kawai kai wato ba kai aikin bayan mutuwa ba abin da ake so kawai ne me za ka tarar shi ya kamata ka shirya wa لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وكل ما جنيت وأنت حي وكن متنجها قبل الرقاب فتندم إن همت بغير ذلك وتسعى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بخير زاد؟ فلا تكون لك كاملة. مطيع من باني تبقى. باقي هو باي هو مطيع أيتي. كما ذات يبيع قوة بتيو قوة بتيو قوة أسرية قوة أسرية. فكم من تزيه مات من غير إلته. وكم من أرسل وكم من سكين وكم من مريض هنا من الذهب وكم من عروس هذه لزوجها وقد نتجت أكثرها وهي لا تدري فعمل وتعدل وتقليا بجارم جسي أشياء تنام فاق لكفنك بس سمي لا أي فاق لكفنك suna sun suna fasu a sai mutuwa za su ga marar lafiya ya من shi ga mai lafiya sahihi kuma ya mutu wata ta mutu a gidan gala ake cewa ko a gidan mene tana ci ɗan rawa ba ka san za ta mutu ba a lokaci lokaci ya yi ran ya zo wani a masallaci wani yana karatun qur'ani wani ya yi sujjada kowa da inda Allah zai karɓa shi haka ba wata annoba da za ta ji tsoro cewa wai ka bar garin da sauransu wani yana ba da labarin ya ce an kwantar da shi a asibiti a ɗakin da suke gado ne ga sunan da yawa ita wallahi mutuwa ta ɗauko layi yau wannan ya mutu yau wannan ya mutu sai next ke ci ya ce ka a fi da ni daga ɗakin nan wai kasa ne ta sami shi aka da aka sai aka fidda shi yake shi ba zai kwana a ƙasa wai layin su biyu sai da aka sai aka kai shi wani ɗaki cikin ikon Allah sun tabbata shi the next one shi wancan na gaban sai yake kun ga yake wallahi da ni Eh, wani da shi za ta ɗauka aka sami lokaci mai kawai bai ba da saura ta ba za a gube masa ba sana akwai wani mutumin da na sani wanda in zai an yi mutuwa layin na fara haji hanyar ya san maganar mutuwa kuma wallahi ya mutu sai da ba maganar guduwa don gidi Allah a sa'a yake haddasana ba قال حدثنا حماد بن سيدي عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون قتيبة بن سعيد جاء رواية ابو في إمام علي حماد بن زيد Hammad ibn Zaid Hammad ibn Kalama irin su duk waɗannan ɗan abin su Imam Malik daga Amr ibn Dinar Amr ibn Dinar almajirin Abdullahi ɗan Umar ne yana riwaya daga Abdullahi ɗan Umar Imam Malik sun yi riwaya daga gare shi daga Amir ibn Sa'ad daga Usama ibn Zaid Annabi sallallahu alaihi wa wasallam zakara ta'un wataran ya ambaci labarin ta'un annoba fakali yake baqiyatu rijzin magani aw azabin ya baqiyatu rijzin baqiyatu azabin wata ragowar turfishin azabar ce ursila ala da'ifatin min bani isra'il da aika da aka aikawa wasu jama'a daga cikin bani isra'ila ai ba wa ta'ad yarbin da aka in ta'abta a wani ƙasar? wa an kuna garin fala takhruju minha kar ku fita daga garin da sunan guduwa wato min ha. amma in yi kayan niyya tafiya ne dama ta kana fita ta fi wancan ka ka ga yau ne ranar fita za ka iya fita amma ba don gudu daga annoba ba wa idza waqa bi ardin wa biha in ta faru a wani guri kuma wanda ku ba ku ciki ala tahbitu alaiha kar ku sauka garin kar ku dira garin kar ku ce ku za ku shiga garin ko me zai faru ya faru kar ku haka wannan duka ana koya mana tauhidi da dogaro ga Allah da kuma sanin komai sai da sanin Allah da izinin sa zai faru Abu Ubaida Amir bin Jarrah yana kasar da annoba ta sami a zamanin sai na Umar annoba ta kashe shi sai na Umar da ya ga ana mutuwa ya ce Abu Ubaida ya zo yana neman sa Lokaci shi ne babban kwamandan sai na umar yana ganin wasiƙar ya ce na gane mai sai na umar ke mishi ya ce yana so mu gudu ne daga kaddara Allah a firarar min kaddara Allah ya ce ai abinda Allah ya rubuta shi zai kawo ya ce wallahi ba inda za mu je in Allah ya rubuta mutuwar a nan mu mutu da ta mutane ne waɗanda sun riga sun shirya ba sa tsoron mutuwa a matsayin wai cewa wai za su guje mata sun fi jin tsoron kawai me za su tara mala yake wa fil babu a cikin wannan babu da ake magana akwai hadisi daga sa'a da huzaima ibn sabit wa abdurrahman ibn auf wa jabir wa aisha قال أبو عيسى حديث أسامة أنت حديثنا أسامة بن زيد حديث حسن صحيح والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي